sai ce man at'amahu Allahu ta'ama ka ji wannan aqida wanda duk Allah ya ciyar da shi abinci kenan Allah ne yake ciyar da ku huwa alladhi yut'imuni wa yasqin in ji annabi Ibrahim Allah yake ciyar da ni ke shayar da ni to duk wanda Allah ya ciyar da shi fa ya kule ce Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه حديث عبد الله بن عباس